tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba manta ba mun shiga fasli na shida da wannan fasli ke magana kan hukunce-hukunce da ke da alaƙa da sallan jana'iza wanda ya zama wajibi kowane ɗaya-ɗaya daga cikin musulmi ya ƙoƙarin sanin hukuncin sallan jana'iza yadda ake yin ta ƙa'ida a sunna domin mai yiwuwa ne ƙila ta kama ka watan wata rana muna fahimtar wannan da kyau ko gabar tunanin cewa wai ai wani ne limamin ku in kun mutu ai shi zai ta maku sallah to shi in ya mutu ba in ka ce to sai wani to in ka mutu rana ɗaya fa wannan abu ne mai yiwa muna fahimtar wannan ko kowa ya kamata ya ƙoƙarin sanin wannan Allah ya shiryar da mu mala ce aidan a sinfur rabe sinfi na hudu ko kaso na hudu ko nau'in jama'a na hudu waɗanda ake masa sallah in sun mutu shine malam ya ce ya juzu an nusalli alal fajir asi ya halatta a yi mafajiri mai laifi mai sabo sallah in ya mutu imala yake nufi da alfajirul asi kamar azzaniya mace ce karuwa sai ta kwanta ta mutu ai wannan karuwancin nata bai fitar da ita daga musulunci ba sunanta fajira sunanta mai sabo amma har yanzu ita musulma ce cin da dai ba wai ta halattar da yin wannan saɓon ba ne idan ta ce haram ya zama halal kuma tana da ilimi da masaniyan cewa haram haram ne halal halal ne ga hadarin mai halattar da haram ko haramtar da halal in te wannan to ya fidda ita daga addinin musulunci to kuma a nan za a nemi a yi mata haddi ne ana fahimtar wannan kamar yadda malami mana bayani a baya ya sha bamban da kuma wannan kadiyar din idan aka samu mutum ya yi zina ko mace ta yi zina sai aka tsaida masu da haddi to wannan haddin ya kankare masu wancan laifin duka yanzu so ba masu wancan laifin ba ne in ka kira su da sunan wancan laifi to shari'a za ta kama ka da laifin ƙazafi amma in ya zama wannan fa yana kan laifin mazinaci ne ko mashayin giya ne ko ɓarawo ne ko mai luwatsi ne ko mai ha'inci ne da damfara da handama da keri a kan dukiyar al'umma sai ya mutu kaga wannan shine fajirun as wannan fajiri ne mai laifi to ya halatta in ya mutu a mai sallam to cikin waɗannan fajiran mala ya ce alladhi shahida Allah ilaha illallah shine cikin waɗanda suka shaida cewa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma suka shaida lallai annabi muhammadu manzan Allah ne mun gano wannan da kyau ku Malam ya ce wa mata wa kana fajiran yana da wannan aƙida yana da wannan shaidawar sai aka waye gari ya mutu a halin yana musulmi kuma fajiri au fasikan ko kuma fasiki wanda yake aikata laifuffuka da gabbai au asiyan ko kuma wanda yake mai laifi ne mai sabo mai aikata zunubai ka an ya kona zaniyan shi ne ya fito ƙarara ya bayani ya ce misali kamar ya zama mazinaci aw mudminan lil khamri ko kuma wanda yake ɗaɗɗakan giya cikakken mashayi ne kuna fahimtar wannan da kyau irin da waɗannan yaran da ba sa ji ba su da kirki suke abubuwa iri-iri to shi in sun mutu a wannan yanayin za a yi masa sallah malai ce za a yi masu ila gairi zalika min alfisk malai ce ka fa da ma wasu laifuffuka da zunubai iri-iri na fasikanci wanda kila kai baka ma san su ba akwai laifuffukan da ake yi wanda in ba kana cikin cycle na masu laifuffukan ba kai saka san su ba muna fahimtar wannan da kyau yau idan aka bude ajin fajirai fajirai suka zauna suna tattauna fajirci a level ɗinsu sai kai mamaki amma kai ustaz ala gafarta malam bayan da za ka san wasu abubuwan da suke yi to shine sai yake cewa fa inna ha'ula'i irin waɗannan bayi salla alaihim to ana masa sallah kuna fahimtar wannan sai aka ja ka samu ɗan kodin ɗan wiwi ya mutu za mai sallah ko ba za a yi ba za mai sallah ya sallah alaihi wa haza ma ajma alaihi muslimuna min al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila yaumina haza kace kaga wannan shine abinda musulmi suke a kan shi kuma suka yi ijima'i tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa yau ɗin nan namu. Ma alimna annal musulmi na kattara kusurata ala fasikin au asin. ce, mu fa ba mu da wata masaniya a kusa ko a nesa. cewa gafa inda musulmi suka yi tawaye suka ma wanda yake fasiki ko mai sabo sallah ba san wannan ba haza kalamun fi ghayatil ahmiya ce kun ga wannan maganar to ta kai matuƙa wajen muhimmancin. da ya kamata a tsaya a tattauna ta a mahimmantar da ita ga al'umma domin su santa sani kyakkyawa lakin mala ce sai dai fa wani hanzari ba gudu ba su'alun muhimmun ga wani tambaya mai matukan muhimmanci da ya kamata a tsaya a yi kuma a ji an san shi hal ya juzu lil imami awil khalifa aw man yanubu anhu shin ya halatta ga liman babban liman limamin unguwa jagora babban malami mai fatawa mai karantar da al'umma khalifa jagoran musulmi ko kuma wanda yake na'ibin shi ne au lil'alimin kabir ko a samu wani babban malami au an ya ta'akhara an salata ala fasikin shin zai ja da baya ya ƙima fasiki irin wannan sallah ma'alumin bilfiski wanda sunan shi ya yi dirim ya yi fice ana da labarin shi a kowane saƙo da lungu cewa wai wani ai cikakken maraji ne suna shegun gari yau sai kwanta ya mutu shin khalifa ko kuma liman ko babban malami ko na'ibinsu shin waɗannan ana son su janye jikinsu daga yi ma irin waɗannan marasa kan gado sallah liyakuna zajiran li amsalihi malai ce domin ya zama jan kunni ga ire-iren waɗanda suka sa kansu cikin wannan aiki malai ce aljawab ansa a nan na'am lahu an ya ta'akhar ya kamata khalifa ko na'ibin shi liman ko na'ibin shi malam mai karatu da ire-iren shi su zuƙe jikinsu game da yi ma irin waɗannan mashirmanta sallah wala ya juzu lahu an yamna a ghairahu min salati alaihi bai halatta amma ya hana wani shi yi ma irin waɗannan sallah ba za ka bari a masa sallah sai ka samu waɗannan masu son limancin sai ka ce su je su su yi mun gano wannan da kyau ku shi liman amma babba da malam babba da khalifa babba to su sai su janye jikinsu mun gano wannan da kyau ku sai a samu wani liman ɗan laha sai a ce to shi ya je yi to shi ne sai malin ya ce ya juzu lahu babi zajar li amma fa ya halatta ya haka ne saboda jan kunni ba wadan shi bai halatta ya sallan ba sai don ya zama a to ya rasu ka gama duk ustazan unguwan nan gaba ɗaya sun yoɗe sun janye jikinsu ba su je sun mai sallah ba to sai wani yana rike da sigarin sai ce kai malam dole ne mutum ya mutu kuma a ce su na kallahu ba zo su mai sallah ba sai jifa da ita kaga an samu nasaran daƙile ɓanna daga gurbinta amma in ya je kabbar da sallah sai ce ah, ta ya komun mutu ma duk laifin da muke yi in Allah gafar ta yi mana addu'a ya mana roƙon Allah ai Allah zai yafe mana ai ko sai shiga gaba ba zama wajen aikata laifuffuka an lura da wannan malam sai ce ka an ya kuna rajulan lahu wijaha wa lahu makana yace kamar misali mutum ne yana da daraja yana da fuska da kwarjini babban mutum ne mai matsayi karɓaɓɓe lakin la juzu lahu an yamna al muslimina min salati alaihi yace a wannan yanayin sai kwanta ya rasu kuma an san rashin kyautawan shi kila ma luwaɗi yake ko mutum ne shahararre wajen fasikancin zina ko kuma mashayi ne ko mota a haka ta gan shi wajen giya to sai kwanta siyar rasu sai talakawa suka suka bade za su yi mai sallah da bi halatta liman ya mike cikin jama'a ce dan iska kaman wannan mai lamba ta ɗaya a fagen iskanci ne za ku je mai sallah ba bai halatta ya wannan ba sai shiru in an zo jan sallan shi sai kokari sai zuke zuƙe jikin shi kawai sai ga bai zo ba sai ba sauran gama garin awam su sai je sai su yi sallan liman ba sai a ce wallahi liman baya nan ina fata mun gano wannan da kyau to me hankali in ya ga an yi rasuwa amma sai ga waɗanda ya kamata a ce suke wajen ba su zo ba ya kamata a aika da signal cewa akwai wani abu to sai a kama duk wanda aka san yana da irin wannan ɗabi'a sai a mai jan kunni cika ya hankali shi ne sai malo yake cewa wad dalilu me dalilin wannan wad dalilu fi'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika aktharu min marra malo ya dalili kan wannan shine fi'ilun nabi aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wanda aktharu min marra ya fi ɗai ya fi biyu ya fi so shurun masaki fa'an abi da qala abu qatada Allah ya ƙara mashi yarda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza du'iya li janazatin duk sanda aka gayyaci annabi ya zo ya sallan jana'iza sa'ala anha sai annabi tambaya dangane da wannan gawon da ta rasu fa'in uthniya alaiha khairan idan aka yi yaban alheri ga wannan mamaci kama fasalla alaiha sai ya miƙe sai ya je aima wannan gawa sallah wa in alaiha ghaira zalika in kuwa aka ce wai wane a Allah ya kiyaye mutane sun huta ƙala li ahaliha sai annabi sai ya ce ma dangin wannan gawa an antum wa sha'anukum ku je ku yanda za ku yi da shi muna gano wannan da kyau ku walam yusalli alaiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ɗai annabi ba zai ma wannan mutumi sallah ba kenan yanzu duk wanda ya zama yana da kan gado ko in ya ji wannan sai ma kanshi fada sai ya ƙoƙarin nasihantar da kanshi to amma yanzu limaman ne ji su ga su ga irinsu sai ka ji labarin liman wane ya zuge kai sai ka je ka ce to ai dama muke tare da ku to kenan kana promoting wannan bannan da suke kenan su ci gaba kenan in ya zama aikinka na ƙarara ko aikinka na fake a fakaici ka nuna su ci gaba ko to laifuffukan da suke za a rika ɗiban ma kaso shi yasa duk mai hankali ya taka tsantsan da wannan gaskiya ba ma tare da mutanen da suke yin aikin da ya saba ma dokan alkur'ani da sunna to amma ba gaba muke da su ba sai dai muna kiransu da cewa su tuban ma Allah abin da suke wanda ya saba ba daidai ba su je tsoron Allah su bari idan ko ba haka ba jama'ar annabi za a waye gari watan wata rana fa za a waye gari watan wata rana in Allah maɗaukin sarki nufin darkakan al'umma da bala'i Allah har mutanen kirkin ba zai raga musu ba abin da annabi ya roƙa dangane da hallaka al'umma shine dukkanin jama'an shi amma za a iya hallaka na wata ƙasa yi ko na wata jihan ko na wata ƙaramin hukumar ko na wata unguwa amma muddin in ya zama akwai nagargartattun bayi a wajen to Allah maɗaukin sarki kan sassauta ko ya saurara ko ya ɗage masa ƙafa baki ɗaya amma mutane suna yin abu ba daidai ba jama'a ku koma wai kuma ƙalƙale tare da su kuna goyon bayansu su ci gaba wallahi ku ji tsoron makomanku a ranar gobe kiyama kuma ku sani da Allah ya ce rundunan shi ne mai cin nasara wallahi al'adim duk gayyen da kuka yi da goyon bayan ba inda za ku ba inda za ku in ka ga Allah maɗaukin sarki ya wahalar da waɗanda suka ɗaga tutan gaskiya ko to kamar wahalar da sahabbai suka ci zangon farko ne a maka kafin hijira zuwa madina akwai lokacin da Allah madaukin sarki zai ɗaga abin al'amarin zai burun ƙasa fiye da diyan da ake zaton shi jama'a ku ji tsoron Allah kowane ne naka in ya zama ba nagari ba ne in ya rasu to gaskiya mutanen kirki sai ƙoƙarin zukewa amma in an ga zuƙewan kuma za ta haifar da wata illa sama da illan yin sallan to a ji a sallan saboda kau da wancan illan saboda irtikabu a haffu dararaini ja'iz sai a duba ga yin sallan ba daidai ba ne ƙin yin sallan kuma akwai illa tattare da ita to sai a duba cikin illolin guda biyu wanne tafi tsanani sai a ɗauki wacce tafi sauƙin jama'ar annabi an fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad a mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da casa'in da tara zuwa shafi na ɗari uku wal Filmus fil mustadrak al imamu hakim ya fitar da wannan hadisi cikin al mustadrak sahihaini a juz'in farko shafi na ɗari uku da sittin da hudu mala ya ce rawahu ahmad fi musnadihi wal hakim fil mustadrakihi wa qala al hakim al imamu hakimun naisaburi ya ce sahihun ala sharti shekhaini wannan hadisi ingantacce ne bisa sharɗin bukhari da muslim wa ƙarral hakimu zahabi sai ya tabbatar da abinda hakim ya ambata wal albani da fadilatul allama al asar imam albani allah ya gafarta mashi mala ya ce wa an jabir bin samura kala daga jabir ɗan samura ya ce marida rajulun fasiha alaihi wani mutum ne ya kwanta rashin lafiya sai aka yi kwarara ihu sakamakon ganin halin da yake ciki faja'a jaruhu ila رسول Sallallahu alaihi الله wa sallama fa فقال: sai makocin wannan mutum ya zo wajen annabi ya ce ya rasulallah inna fulanan kadamata wane da ka sani Allah maɗaukin sarki ya mai rasuwa lahun له sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma wannan mai sanar da mutuwa wa ma rika? me sanar da kai game da shi Ƙala ya ce, Ana ra’aituhu, ni na gan shi, mun gano wannan da kyau ko, na gan shi tabbas ya mutu, na gan shi ido da ido a mace. Ka tabbatar ya mutu ya ce ya tabbatar. Faƙala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce, Innahu lam ya mutu, annabi ya ce, bai mutu ba. Ƙala. sai shi mutumin ya ce faraja a sai ya komo gida fasiha alaihi a ƙara ɓarkewa da kukan ya mutu ya mutu ya mutu faƙalar timra'atuhu sai matan shi ta ce in ɗalik ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai mazmaza ka tafi wajen annabi fa akhbirhu ka ba shi labarin cewa ya rasu faƙalar rajulu sai mutumin ya ce Allahumma al'inuhu Allah ka tsine mashi ƙala sai ce sun man talakar rajulu fara'ahu ƙadan na hara nafsuhu bimishhasin ya ce sai mutumin ya je sai yaga shi wannan mutumin ya sanya wani makami ne mai kaman kibiya amma babba ne ya kashe kanshi da shi wanda zabaha nafsahu ya yanka kanshi fantalaka ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa akhbarahu sai je gaya ma annabi qala sai ce annahu mata ya mutu wa qala sai ce wa ma yudirika me sanar da kai ya mutu qala sai ce ra'aituhu yanharu nafsahu bi mishhasin, shi na same shi ne na kashe kanshi da wannan makami ɗin ma'ahu. Ƙala sai ce, An ra'aitahu kai ka gan shi, ka gan shi tabbas da idanka? Ƙala na'am. Sai annabi ce, ya mutum ya ce, ƙwarai da gaske na gan shi. Ƙala sai annabi ce, Idan, to cin da haka ne la'usalli alaihi. Annabi ya ce, Wa ni? A ba zan mai sallah ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau. za ga saboda rashin fahimta wai mutum yanzu ya bulbula ma kan shi wuta wai ya kashe kan shi yanzu wancan buzizi wanda ya fara ta da fitinan zanga-zanga na ƙasan ina ina ina ne tunisia kun gano wanda kyau ko eh buzizi sunan shi shi eh a ba ba buzizi ba wannan shugaban ƙasa ne a shi wancan eh, sunan da wannan na san sunan shi da shi buzizi shi shugaban ƙasa ne wanda aka kora na central africa haka ne tsayyab na manta sunan yaron shi ya zuba ma kanshi wuta ya kona kanshi saboda wa an baran mai da trader kun gano wannan to yanzu gashi ya saran trader ga kuma annabi ya ce abin da ka kashe kanka da shi da shi zai maka azaba mun gano wannan haka zai dimanta ya dawoma cikin wuta mai amfanin baɗi ba rai bai ce ba zan mai sallah ba ana fahimta ne yanzu yara in suka ce faɗa irin nasu na tauri suka kashe kansu ya kamata a kawo ma lima a ce zai sallah ta ma saboda limaman ba yanci suke da shi ba ba su da dama in ya ce ba zai yi ba to nan da nan sai a ware a ji a ƙulla mai gaba da mutane shi kuma dama ba Allah yake son yabo ba mutane yake tsoro sai ka rabu da suka ce ba gaba ba sai ta yi ku gano wannan da kyau ko kai kuma za ka yi ta bin Allah Allah duk za su gama kai duk abin da ba aikin Allah ba sai an gaji an bar shi muna fahimtar wannan wallahi malam ba abin da za a yi shi kullum in ba sallah ba Allah shi taimake mu wannan hadisi malice akhrajahu bi haza abu dawud bi sanadin sahihin abu dawud ya fitar da wannan hadisi da isnadi ingantacce a kitabul jana'is babul imam yusalla ala man mathala nafsahu shin liman zai yi sallah kan wanda ya caccaɓa kanshi da makame makanshi musla eh mutum ne yana tuka tasi tasi ta lalace sai ya je ci bashin banki bai iya biya ba abun duniya ya ishe shi ya je yana ansan hannun ƙwarya ran bai samu ba ya fusa da kawai je sai galan ɗin fetur ya zuba magan shi ya ƙone ya mutu wannan mai amfanin ba da rai. shi dai ba ce an sai mai sabuwar tasi a lahira da zai cigaba da tukawa ba balantana ce ya yi gaugawan zuwa can ya an so ne yana ganin kawai in ya mutu shi kenan zama duk mutumin da bai karatun addini ko ko da musulmi ne yana cikin matsala haka zai ta rayuwa malam wanda bai sabon da yake ba kawai yi akulu kama yi akulul an'am Allah shi kyauta to ne sai ke cewa abu da ya fitar da shi a jizi ina uku shafi na ɗari uku dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da biyar ala shardin muslimin ya ce a bisa sharɗin al'imam muslim wanda shi al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi a babu salati alal qatili nafsahu a babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya karkan shi a na biyu shafi na tara lamba hadisin 978 mala ya ce kama ƙalal albani kama yadda albani ya faɗi wa akhrajahu muslimin muhtasaran wan nasa'iyu al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'is babun babu tarkis sala ala man qatala nafsa ƙarƙashin babin da ke bayani akan ba a yin sallah ga wanda ya kashe kansa ya kawo hadisin a juz'i na biyu jiz'i na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku Malam ya ce wa tirmidhi tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ma a fi man qatala nafsa ƙarƙashin babin da ke bayani akan wanda ya kashe kan shi a mujalladi na uku lamba hadisi na da takwas ibn maja malice hadda ibn maja ma kitabul janaiz babun fi salati ala ahlil qibla a babin da ke bayani akan yin sallah ga dukkanin mafuskanta al-Kibla, ya kawo hadisin a juz'in farko lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da ishirin da tara da ishirin da shida wal hakim hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al a in farko shafi na ɗari uku da sittin da hudu wal haƙi haka al’imamul bai haƙi ya fitar da wannan hadisi fi sinanin al a mujalladi na hudu shafi na sha tara wa ghairuhum mala ce da wasu malaman ma wanda ba waɗannan ba Mala ya ce, Haza hadisun Hassanun, wannan hadisi ne kyakkyawa, kadi talafa ahalul ilmi fi haza, hakika malamai sun yi saɓani kan wannan, faƙala ba'aduhum, wasu daga cikin malamai suka ce, Yusalla ala kulli man salla lil za a yi sallah ga duk wanda yake fuskantar alƙibla ya sallah. ya'ani ayyan ayyakanat ma'asiyata duk yanda zunubin shi ya kasance za a mai sallah wa kabiratuhu da dukkanin irin mugun aikin da yake yi ko wasu malamai suka ce za a mai sallah baki da wa ala haka wanda ma yake kisan kai shi ma za a yi mai har wanda ya kashe kan shi. Ƙala Sufyan Thauri wa Ishaq wa Ahmad. Waɗannan manyan limamai Sufyan Thauri da Ishaq da Ahmad suka ce salla ala qatilin nafs wanda ya kashe kanshi ma za a mai sallah lakin la yusalla alaihi al-imam sai dai babban liman ba zai mai sallah ba wa yusalla alaihi min al-muslimin ghayr al-imam sauran gama garin musulmi ne za a zo su mai sallah ko kuma wanda ya kosa a jiyo shi sai a ce to kai je ka ga irin naku can limaza mali ce saboda mi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yusalli alaihi da annabi mai irin wannan sallah ba kai wani karambani zai kai ka mun gano wannan da kyau ko mai gidan ya zuke bai yi ba <laughs> sai kai ka za ku irin wannan gigi wanda shirmi lakin lam yamna lam yamna il muslimina alaihi sai dai shi kuma liman babba bai halatta ya hana sauran gama garin musulmi akan su mai sallah ba kun gano da kyau ko malam ya ce wa alimna wallahu a'lam anna qatilan nafsi salla alaihi min dunnin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila yaumina haza yace to abin da muka sani dai wanda ya kashe kanshi ana mai sallah tun zamanin annabi dan da annabi yace ku je ku sha'anin ku da shi ai sallah suka je suka yi mashi bai ce a ji abin da sha kawai ba amma za a samu gama gari ne haka sai a ji a samu cikin ire-iren shi wanda shi ya sha ta kusan sakin shi sai to kai wuce ce to me zan yi a ce duk abin da ya sawwaka da'a mun gano wannan da kyau ko in wani ya kalla ya ce kai <laughs> yanzu in na wuce yanzu wannan ne zai bar sallah me yake faruwa zai ce da shi ba ya koma ya zama mutumin kirki shi kenan akwai ɓannan da ake hana ta da aiki irin wannan amma a ce wai a tattaru duk wanda ya mutu a je a yi gayya wa a je a yi mai sallah jama'a wannan fa ba addini ba ne ba ke kenan ina ba ta mun gano wannan da kyau wannan ba daidai ba ne musulunci ba jam'iyyar apc ba ce kowa da kowa ya zo a musulunci ba haka yake ba ina ba ta mun gano wannan da kyau musulunci ko <laughs> addini ne ba sai wanda aka so ake so shi za ke ganin ma akwai babin rudda musulmin ma ya shigo musulunci ya ce ba a san shi sai ya biyo ta ƙoba sosai ina ba mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki ya samu dace Malin ya ce wa hisabuhu alallahi in sha Allahu azabahu kaga hisabin shi Allah yana wajen Allah ne in Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya azabtar da shi wa in sha'a ghafara lahu in kuma ya ga dama ya gafarta mashi hai Allah kenan kun Allah jama ba a ma Allah karan bani wani ne mutumin kirki mai ibada da himma sosai yasa ka gane zunubi shu'umi ne zunubi shu'umin abu ne ka yadda da mai yi zunubin ku ka aibata shi a jarabce ka <laughs> da yi shi ko wanda ya fi shi kun gano wannan da kyau ku shi matsalar shi kenan kawai na haka an ga mutum na zunubi ko ba ka ba gulman shi don kana gulman shi sai a ɗibi laifuffukan shi kuma a ɗora maka ka ji matsala amma naka wa'azi nasiha ina fatan mun gano wannan za ka yi ne ba kai saka tarzasa kowa ba duk wanda yake gaba da masu wa'azi bai sa abin da yake yi ba ne Ah, me wa'azi fa faɗi yake ya ce a bari Allah ya hana kuma Qur'ani ce lasta alaihim bi musaytir ba kai saka tarzasa kowa ba wallahi illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'azabal akbar yo Allah ya ga dama ya soya shi bayan da ka iya Allah zai mashi mai yawa inna ilaina summa inna alaina shikenan naka wa'azi Mun gano wannan? ta amma mutum ya zo yana yin abubuwa iri-iri sai ka ce, wai Allah ba zai gafarta mutum ba. Haka wani wannan karambanin, Allah ce, manin ladhi ya ta'ala alayya, wane ne yake rantsuwa a kaina cewa ba zan yi kaza ba? Mun gano wannan? Ya ce, Allah aghfiru li fulanin, yake cewa ba zan gafarta ma wani ba, ya ce, faƙad gafar, faƙad gafartu lahu, na gafarta mashi. wa habattu amalaka kai ɗan karambani ba ka aiki ba an bata aikin naka ba mu Allah karambani annabi ya bada labari wani mutum ne shi ɓarawar likafani ne sai an mutu zai lallaba ya je kushewa ya haƙe kabari ya zare likafanin ya je kasa a kasuwa ya siyar yan kuɗi kuma ya soke. da cutan ajali ta sauka gare shi sai ya taro ‘ya'yan shi da dangi waɗanda zai iya gaya masu su ji sai ce kun dai san sana'ata kuma ni a tunanin shi in ya mutu to gaskiya dai haɗuwan shi da Allah ba za ta yi kyau ba sai ce shi abin da yake gani da Allah in ya mutu a taimaka a ƙona gawon shi kar a binne ta a raba tokan gida biyu kashin farko a shiga jirgin ruwa sai an je tsakiyar teku sai a sa wannan tokan iska ya kwashe shi sheƙe shi cikin ruwa kasan iskan da ke cikin teku mai ƙarfi ne ba in iskan teku ta shigo gari ko to ɓannan da za ta yi Allah ya yawa da shi. Mun gano wannan da kyau ko irin wannan gidajen ƙasan namu ko in iskan teku ta ratsa duk da su za ta yi. Don iskan teku ta gaske in ta faɗo gari ko mota yawo take da shi kamar yadda guguwa take yawo da leda a sama. Iska ce mai tsananin gaske. Shi za ke ganin wasu manyan jiragen ruwan ba su da inji. wannan yadin da ake sa shi ke tura jirgin fa in suna son su yi nan kun gano wannan da kyau ko iska ta bugo nan sai a buɗe shi nan sai ya rika tura jirgin nan ana sai kwana nan sai a juya shi nan da ya tura shi nan na ga san ba ƙaramin iska ba ce sai sheke in kuma ga babbar goguwa ta taso irin su katrina ko hurricane ɗin nan to a ɗauko ɗaya rabin a sheke ya ce yana zaton in yi haka to dai ya ƙaurace ya tsere ma Allah Allah ba zai iya kama shi ba ana gama shiƙa kawai sai Allah ya umarci iskan teku da na tudu su haɗa shi waje ɗaya aka busa mai rai kawai aka girke shi gaban Allah shi ne falon mara auhu mustaƙirran hu. kawai sai gashi an girke shi gaban Allah Allah sai ce ma hamalaka ala haza kai ko me ya kai ka kai wannan ɗanyen aikin ya ce khashiyatuka ya rab ya ce tsoronka ya Allah ya ce iz haffa kada fartulak, ya ce je ka an gafarta maka shi ke kun gano wannan da kyau to kaga shi wannan ya yi sa'a ya samu burusu ba mamaki kai ba za a yafe maka ba karo ne ce a ah, to kaga cin daga wani hadisi bari in ɗan sha kwana in ɗan bararraji tsiyana to in Allah bai kaddar kana daga cikin waɗanda za a ce je an gafarta muku ba fa kar ka sake ka saba ma Allah kana sani Allah ya fi mana to shi yasa hisabun bawa yana wajen Allah in Allah ya so ya gafarta mai ya gafarta mai in Allah ya so kuma ya fasa gafaran ya fasa dan bawan da ya sai ce ma Allah dan me shi ke da mukamin nan na fa'alun lima yurid shi ke yin abin da ya su, Allah ka sa dace ƙwala shekul islam ibn taimiya shehun nan na musulunci ibn taimiya Allah ya gafarta mashi ya ce wa manimta na Amina salati ala ahadihim waɗanda suka yi birkin cewa ba za a yi sallah ga ɗaya daga cikin waɗannan kangararrun ba, musamman ya ya'ani alal ƙatil, au alal ghal, wanda ya kasa kanshi ko wanda ya satan dukiyan ganima, Allah zai ghalla wasa raƙa minal ghana'im, wanda ya sata ya wawushi dukiyan ganima. ya sata ya shi dukiyar gwamnati wa'alal madiyin haka wanda ya zama mai bashi ne zajaran li amsal ala mithli fi'ilihi kana muhsinan yace domin jan kunni ga wanda zai aikata ɗaya daga cikin waɗancan ayyuka don haka yayi a to wannan abu ne mai kyau walawim tana'a fi zahir wada alahu fil batin in a fili bai mai sallan ba amma a gefe sai ya ɗaga hannu ya mai addu'a cewa Allah ka gafarta mawa ne. liyajma'a bainal musako maslahataini domin ya wawushi maslahohi guda biyu addu'a da ya mai a fake amma a fili ko bai bayyana wajen sallan ba kana aula wannan shi ya fi min tafwiti ihidal maslahataini da ya saka ci da ɗaya daga cikin maslahohin guda biyu shi bai addu'a a ɓoye ba kuma ga shi ba a gan shi zahiri a fili wajen ba da sallah ba yani a fi zahir lakin ya'ati wa huwa sajidun bayna yadayi la wa yaqul a fili dai ba a gan shi ya zo ya tumurmuza cikin tsaho ko ya ja sallan ba ma amma lokacin da ya sujjada yana gaba ga Allah sai ce Allahumma ghafir lahu Allah wani na kowanci, Allah ka gafarta masu Allahumma tajawiz an Allah ka kaura kai game da laifuffukansu wallahi law alima kulla wahidin minna da'afahu wallahu me la rahima kullu muslimina kun gano wannan da kyau ku yace wallahi ina maku rantsuwa da Allah lau alima kullu wahidin minna da'afahu da kowane ɗaya daga cikinmu ya san raunin shi kuma ya san waye shi wallahi la rahima kullu muslimina da duk musulmi sai Allah ya ji ganshi ni in san ni ban isa ba ni mai rauni ne ko in bayyana ma Allah kuma in bu wannan ko la Allah zai ji ganka amma abin da ke hada Allah da mutane shine ɗagawa girman kai jiji da kai tunƙaho da ni wane ne kaga wannan shi ke fisa ta Allah da mutane daga sanda kake jin kai ka isa ku <laughs> daga nan lokacin ne Allah maɗaukin sarki zai bayyana maka ba baka isa ba kuma da haka da yawa aka mai da wasu nasiyan mansiya wallahi ga sunan suna ganin sun isa amma kana kallo kuma sai Allah ya ta mai da ai ba isa a ai shirme ne ba isa ba ce tun ce, Allah shi kyauta. Mala ya ce, Ana lasto duwaishiya duwai shi. A aharifu bi mala a'arif bal a'arifu kullu kalima ashabul kulubul kabira, kallama ta stajishko. tastajishuha dawafi'il ghaladha al-qaswa الانتقام بل هي إلى الرحمة والعفو والصفح أقرب لأنك bashar. ما ليش حقيقة ننجسكيا ni ba mai zurfafawa ba ne, wanda zan birkita al'amari ga abinda ban sani ba, sai dai ni na san kowace kalma da zan girke ta inda ya kamata kaga mutane masu tunani mun gano wannan da kyau ko mutane masu zuciya na laifuffuka kallama tastajishuha da wafi'ul ghalaba ka zo kana kausasa magana a kansu da zagi da cin mutunci wannan ba zai sa su a waye gari sun bar abin da suke ba wal qaswa kana magana da zafafan kalmomi walintikam kana magana na ɗaukan fansa a kansu bal hiya ila rahama abin da zai iya gayyato su zuwa ga su bar abin da suke shine ka nuna musu tausayi wal'afu da kuma rangwame wasafahi da kuma kau da kai akarab wannan ya fi kusa da ya ɗauke su ya kai su inda ya dace li'annaka bashar kai fa mutum ne wane da ke rike da zukatan bayan ya ga dama ya shirya da su Allah ne amma akwai malamin da shi ba haka yake ba ga je na zagin masu laifi gano wannan da kyau ko in ka je na faɗin abubuwa sai ka ɗauka shine ne ubangijin ubangizai in ka dauko ƙidan khawarij nan su khawarij wasu batattu ne da suke kafarta musulmi mai zunubi sai duk wanda ya aikata zunubi kawai ya zama kafiri kuma in ya shiga wuta ba zai fita ba kuma jinin shi ya halatta kaji tabar gaza mutazila kuma kannun waɗannan ne sai ce a ah, su ba su kafirta shi ba ko ba za su halata jinin shi ba amma yana manzilatun baina ne shi ba mumini ba shi ba kafiri ba amma fa in ya mutu a lahira in ya shiga wata kuma ba zai fita ba ba mage ba miyau duk menene to kuma kaga waɗannan biyan duk batattu ne alu suna suka ce mumini ne amma mai zunubi in Allah ya so ya fi mai sai ya fi mashi in bai so ba kuma ya azautar da shi su kuma murji'a suka ce duk zunubin mutum a ana sa mai rai kawai ba wani kakka wannan kawai shi da imanin shi da imanin mala'ika jibril duk ɗaya su kuma jabariya suka ce a to me nashi bayan Allah ne ta sa shi sai ma zo mai jaje sannu kai da ka sha giya sannu Allah ya cuce ka sannu in Allah ya sa ka a wuta kuma Allah ya zalunce ka murji ake ai jabariya kenan shi da aka sa shi zunubin me nashi a ciki shi za duk irin waɗannan abubuwan ko aka ji malamai gaba ɗaya ka ji wani murji'i ne wani jabari ne wani mu'tazili ne wani khawariji ne wani rafidi ne kun gano wannan da kyau ko haka ya karga su wani kuma kadari ne kuma ma duk waɗannan malamai ne waɗanda sun cancanci a ɗana karatunsu a gidajen rediyo in ma ba a sa ba wani to rikici ya tashi amma har ya gama karatun ya gama an murji'anci yake karantarwa aƙidan ta ta ci karo da aƙidan annabi wani ka je shi nasibi ne wani ka je shi gade shi ga irin shi wani kuma gaba ɗaya ya kwaba abin duka mun gano wannan da kyau ko shi duka shi ne duka kuma ya fi kowa surutu a gidan rediyo ina fatan mun gano wannan da kyau kowa zagi yake ba wanda iya daga shi sai shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk wannan aƙidan ka saurare shi na awa sai ka ji inda ya ma kowanne kujera amma in baka san aƙidan ba ko shikenan kai kana jin malami ne cin da jahilai ya tara suna mai ihu shikenan malami uban malami ana ce ma shawul islam shawul islam shi ma ana ce mashi sauran mutane ba san martaban ilimi ba ina fatan mun gano wannan da kyau a da ƙasan nan dattijo ɗaya muka san ana ce mashi sheikh kun gano wannan da kyau Shi shine wanda ya je garin sa annabi aka haɗa aka ba shi king faisal award ya samu girmamawa daga garin da aka saukar da ƙur'ani da hadisi to shi wannan saboda runtu. da ya zo sai ya ce wani masunci ya sawo malfan shi ya zo ya mai lamban girma sai da ya gama zagin Allah ya man kas sannan ya ɗana mashi to wannan ina za ka yi kan gado ina fata mun gano wannan da kyau amma ko da yake ai su da su fasto ‘yan uwa ne Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa walastu malakan malakan ni ba mala'ika ba ne wala nabiyan kuma ni ba annabi ba ne ma'asuman wanda in ce ba na laifi yumkin an tadilla fi nafsil fi nafsil ma'asiya allati tashinnu bihal harb ala ghairika laysa ma'ana dhalika an tuhibbal ma'asiya malai ce walasta malakan kai mai wa'azi da aka zo kana zafi kana kai ba mala'ika ba ne ka kalli kanka kai ustaz eh gafata sheikh ta lasta malak kai ba mala'ika ba ne Allah ce la ya asuna Allah ma amarahum wala nabiyan kuma kai baka kai ba nabi ba ne Allah ta ka ce a ah, mu mun tudun natsiyar mu ma'asumai ne kai ba haka bane yumkin an dillafi fi nafsil ma'asiya zai iya yiwa kana nan kafanka da zame fa wata rana kana zagi kawai sai ka je wata rana kuma kai ne kaɗan dan dana ƙaryan ko ɗan yaudara ko ɗan kaucewa don cin wata manufa mun gano wannan da kyau ko allati shinnu bi harb wanda irin waɗannan maganganun da aka zo kana yi sai ta da wutan yaki. ala ghairika ga waninka laysa ma'ana zalika ba wai kakkai zafi ka kausa sawa masu laifi dan su bari bane wai dan a ce an hibbal ma'asiya ka so laifi ka san irin wannan ne wai irin wannan laushin ne da wasu kai gaba ɗaya suka zama murji'a ga sunan muna ganin su murji'awa ne fa suka je suka haɗu da arna ana tafiya tare sai mutum sai wanke kafa sai ya tafi can inda yin iska suke sai ba da kuɗin shi a ji a siyo wiwi ya raba musu. wai shi na adon wallahi mai son shi ne yana son sai na rungo masu laifi wallahi shi yana son masu laifi wannan murji'i ne sai murji'i irin wannan sai ya zo mana mu ko muna bin aƙida ta magabata wai yana son wai a tafi da murji'ancin shi da wai salafiyanci na zai yiwu dole a ce cire abin da ka zo da shi shine ka'idar lakum dinukum waliyadin amma ba za mu kafirta ka don kana zunubi ba amma kuma ba mu yadda da zunubinka ba kuma kalla hashalla Allah ya kyautata Allah ya tsare Allah shi kiyaye lakinna na nabgudu kullu ma'asi sai dai mu za mu ki dukkanin wani laifi nabgudu saghiraha wa kabiraha za mu ƙi ƙarama da babbanta walakinna fil waqti zatihi sai a lokaci guda narhamu na minal muslimin muna jin tausayin ‘yan uwanmu musulmi man hamma alal ma'asi ga wanda ya tinkari zunubin Allah gadan-gadan. Na taƙarrabu ilaihim bi rahmatin wa wud, za mu fuskance su da tausayi da kuma nuna masa ƙauna, don haddira minal ma'asiya domin mu tsoratar da su wannan laifi wala nuhibbuhum fi ta'a kuma mu kaunatar da su biyayyen Allah yanzu waɗannan da suke cewa aje a haɗu da fajiran bayi a zauna tare da su ai waye ai waye ai waye duk jama'a don Allah ko wanda suka hana wannan iskancin in ma sun ce sun hana wane to ba gulma ka koya mashi ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau mutum ne na shan wiwi bai gulma sai ka an shi wiwi din sai ka ce gulma don Allah wanne ya kamata ka bashi da shi da ya zama mai gulma ga ka bashi da wiwi din shi ba da yanzu wancan haƙƙin Allah ne wannan kuma haƙƙin wa haƙƙin jama'a da ana Allah haɗi ka kalle su gaba da duk waɗannan murji'awan da muke gaya muku su mun gano wannan da kyau ko ala Asiyim dan duwala wallahi azim abin da suke kenan sai ce wasu sun je sun faroto ‘ya'yan wofi sun hana su abin da suke yi kuma ga kalla sai ga tsiyan da suka sa su a kai kuma garawa da sun basu a can na farko sun mai da su magulmata kuma makiya da ke ƙin musulmi da ke ƙulla ma musulmi mugun alkaba'i wannan jama'a aiki suka yi wa musulunci ko ɓanna da wannan aikin ba gara su bari ba su bai su taɓar su na da ina fatan mun gano wannan da kyau ga ɗan karen ƙarya kamar ƙasar duba ƙasa a ƙasan duba take ƙarya wasu ce ya shafe ya ji an gaya mashi ita ko ƙasa kasan ba ta ƙarya kuwa malam sai yake cewa fa kullana alal ma'asi dukkaninmu muna iya aikata abin da yake laifi ne mun gano wannan da kyau ko nahnu la nuridu an nanzura ila an-nas nazaratal qasiya ce ma ba mu kallon mutane kallon keke da na bin diddiki don wulakanci da raini akhun ala ma'asiya nazbahu limadha wa hal anta malak man kana baitahu min zajaja wajaba alaihi allah yarmi ikhwanahu bil hijara ya ce ɗan uwanmu ne gashi yana aikata aikin laifi shin za mu kama shi mu yanka shi ne nazbohu mu yanka shi ma ya za mu yanka shi don me wahal anta malak kai mala'ika ne da baka laifi kana iya kai laifin wata rana man kana baitahu min zujaja duk wanda ya zama baituhu gidan shi na gilashi ne wajaba alaihi Allah yarmi ikhwanahu bil hijara wallahi ya hankali da jifan ɗan uwan da dutse ina fata mun gano wannan da kyau a to <laughs> eh sosai kuwa a dama duk wanda ya mu tuska mashi ayi amma da yawa mutane ba sun yi tsokana ba kuma gasu da gidajen gilasai ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ba daidai ba ne mutane ku ji tsoron Allah kana da kashi da me da me a gindinka wai ka dode an ce ka ce wani ya tusa daji wa zai ko kashin ka ne ma ke waro wa kullana ala khata wa ala taqsir dukkaninmu ba mu musa muna kan kuskure ko kuma gajarta abubuwa da yin abin da ba daidai ba kana yi uta bi rajulin lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance akan zo da mutum wajen annabi li yuqamu alaihi had dan annabi ya tsaya mai da haddi min shurbil khamr daga shan giya da yayi malai ce allafzu fil bukhari dakata ma ji ga lafazin hadisin cikin bukhari kana katiran ma yu'ta bihi wa akhiran sabbahu wahidun min as-sahaba wani mutum ne aka zo ya sha giya zamanin annabi an mai haddi sai wani daga cikin sahabbai ya zazzagai faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la kun auna lishaitani ala akhik kar ka zama mai agaji ga shedan akan dan uwanka la tasubba haƙ. kar ka zage dan uwanka fa wallahi inni la a'lamu annaka yuhibbu Allah wa rasula ce fa wallahi inni la'alamu annahu ya ce ni na san shi ɗin yuhibbullaha wa rasulahu yana san Allah da manzan shi me yana kana zagin shi Muna da sai Bukhari fitar da shi a kitabul hudud babu ma yukrahu min la'an sharibil khamr wa annahu laysa bi kharijin min al milla dan mutum ya sha giya shi ya bar addini la ana da sai Bukhari ya kawo shi a juz'i na 12 lamba disi na 1781 da ya bakwai da cikin musna jizgin farko shafi na takwas Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa inda na adilla ala zalika kathira jiddan malai ce muna da dalilai akan haka masu yawa ma'iz inda ma ja'a linnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga ma'iz sanda ya zo wajen annabi wa atarafa wa aqima alaihi alhad ya zo ya furuci kuma ka tsaida mai da hajji raja annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba da yaumaini aw thalatha ya qulu lis sahaba bayan kwana ɗaya ko kwana biyu uku sai annabi ya zo ya ce masahabai istaghfiru li akhikum ma'iz bin malik nabi ce ku roƙa ma dan uwanku ma'iz dan malik gafaran Allah fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce fa wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi laqad taba taubatan law taba sahibu maksin la la ce wallahi ya tuba da tuban sahibu maksin waye shi sai mun zo karatu na gaba da izinin Allah za mu karanta wannan ruwaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum